الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد فأيها الإخوة إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ديني فضل الله تعالى به هذه الأمة المحمدية على غيرها من الأمم وجعلها خير أمة لا لشيء إلا لكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر زيادة على الإيمان بالله والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولعن الله اليهود على لسان داود وعيسى بن مريم لإعراضهم عن هذا الواجب ولعدم إنكارهم المنكر لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وعدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يورث عدم الاستجابه لدعواتنا. قال صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم إذا لابد أن تتكون هيئات الحسبة في الأحياء والأسواق آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر لتأخذ بأيدي الظالمين وتأمر بالمنكر وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب بقدر الإمكان والمستطاع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وذلك أضعف الإيمان مراعية آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هي مستنبطة من كلام الله تعالى وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قام العلماء ببيانها في مؤلفاتهم ومصنفاتهم ثم sararin samaniya nan da muke gani sama da ƙasa abin da ke cikinsu abin da ke tsakaninsu na halittu masu ban mamaki masu ban kaye masu ban sha'awa halitta ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya jibinci nauyin halittar kowa da komai inda muke raye idan mun kalli mafin duniya bai kai kashi ɗaya cikin ɗari na faɗin ƙasar duniyar ba inda farko yake idan mun kalli sararin duniya bana jin ya kai ɗaya bisa ukun inda teku ya mamaye a cikin duniya gaba ɗaya wannan ba kuma yake nunawa ba illa kudurin ubangiji da abin mamakin halittarsa inda za mu kalli kawunanmu da inda muke zaune da yanayin tafiyarmu kaiwa da komowarmu cin abincinmu da tsawon awannin da abinci ke yi a ciki kafin a sarrafa shi a ɗaibi na amfanin jiki a fito da shi ta wani wuri daban dukan waɗannan manya-manyan alamomi ne da ke nuna ubangiji ta'ala ya siffanta da kudura ya siffanta da ilimi ilimin da baya da gaci ko iyaka hikima da kudurar da ba ta da iyaka mu yan adam din nan tare da yawan mu matsayin mu idan an kwatanta mu da sauran halittu kai idan an kwatanta mu da sama da ƙasa ba mu kai girman kwayar zarra ba da haka Allah ta'ala ce la khalqu samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakin akthara an-nas la ya'lamun wallahi halittan sammai da halittan kasai su ne mafiya girma sama da halittar mutane gaba daya amma da yawa daga cikin mutane ba sa gane haka mu sani ya yan uwa arzikin dan adam da rabotarsa a duniya ko a lahirarsa sharaɗin hakan yaddarsa da rububiyar ubangiji ya yadda Allah shi ne rabbudinsa mahalicci da ke kulawa da halitta gaba daya yaddarsa da amincewarsa da uluhiyar ubangiji ya ji ya gani cewa ubangiji ta'ala kadai ake bautatawa ba da abokin tarayya shi ne kuma zai bayanin yadda ake yin bautar ubangiji ta'ala shi ne kaɗaitacce alfardu shi ne wanda dukkan halitta ke bukatar zuwa gare shi yayin da shi baya bukatar zuwa gare shi as-samadu shi ne wanda yake lata a kuzuhu sinatun wala nawu gangadi baya kunkwasa kofarsa ballanta na kobarci shi ne wanda baya gajiyawa kulle yawmin huwa fi sha'an shine wanda gaba ɗayan halittu suke rusuna masa a sama ko ƙasa abin da muke gani da wanda ba ma iya gani yake yin tasbihi domin sa tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura shine wanda tsawa ke yin tasbihi don godiya gare shi mala'iku ke yin tasbihi don jin tsoronsa shi ne wanda yake aiko da tsawa ta sauka ta jira inda ya kaddar saukarta babu wata na'ura da ta isa ta canza akalan tsawon yayin da Allah ya turo ta ta sauka ubangiji ta'ala ya aiko da manzanni ya saukar da littattafai don yankan hanzari ga ɗan adam kada gobe kiyama ya ce ba sanar da shi ba don gargadi da kan hankalin dan adam don ya zanto a gobe kiyama babu mai hujja ko daidai da sofa ne na abin da zai faɗa na uzuri a gaban Allah ranar tashin kiyama ba don zuwan manzanni ba ba don saukar littattafai ba ba don wa'azin masu wa'azi ba ba don faɗakarwar masu faɗakarwa ba da kila dan adam yana da cewa a gaban Allah ranar tashin kiyama wajen ya faɗi hanzarinsa da dalilansa da suka hana ya bi tsarin Allah ko ya ƙi biyayya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma su ga an riga an yanke hanzarinsa Allah ce ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى da a ce mun hallakar da mutane mun karɓi rayuwarsu kafin sauka musu da alkur'ani kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin isarwar mai isarwa kafin wa'azin mai wa'azi ya je zuwa da kunnuwansu inda mun karɓi ransu kafin hakan da ka ce ya ubangiji launa arsalta ilaina rasulan yau dan me baka turo da manzo ba dame baka saukar da littafi ba dame baka tsoro da manzo ba yayi bayanin abin da kake so fa nan da biya ayatika ai da kai hakan da mun ba ayoyinka min qabli an an nazilla tun kafin mu kaskanta wa nakhza mu zo mu tafi ubangiji ta'ala ya riga ya yanke wannan hanzarin ya toke wannan kofar mu sani ya yan uwa ubangiji ta'ala ne ke dubuntan arziki bayi ta hanyar me za su ci me za su sha a ina za su zauna abin hawansu wurin hutu da shakatawarsu dukkan waɗannan al'amurra da muka ambata na ci da sha da matsuguni ba su ne manufar halittar ɗan adam a ban kasa ba ma'ana ba wai Allah ya halitta mu bane dan mu ci mu sha mu kusanci iyali mu hau abin hawa mu gina gidaje mu yi amfani da tufafi na alfahari wannan ba shi ne manufar rayuwa ba a'a wannan waɗansu al'amurra ne da Allah ya arzika bayi da su ya kuma halatta masa su ba don komai ba don su samu yin abin da yake shi ne manufar rayuwa ɗin wanda shi ne ibada bautar Allah shi kaɗai ba tare da sun haɗa shi da kowa ba bautar Allah kuwa ta hanyar abin da Allah yake so din ba ta hanyar yadda shi yake so ba ta hanyar yadda manzon Allah ya bayani ba ta hanyar kaga da wajen iyaye da kakanni ba dukkan mutumin da yake zage dantse da sanya himma wajen kwazo don neman abinci da abin sha da ɗakin kwana da abin hawa wannan kadai yasa a gaba ba tare da tunanin kiyama ko hisabi ba ba tare da ranar ibada bin umarnin Allah ko na manzonsa ba to ko alama bai ma fahimci manufar Allah game da yin halitta ban kasa ba manufar Allah fa ya halitti mutane ne da aljanu ba don su ci siya ba kadai a'a domin su bota wa ma karakatul jinna wal insa illa liyabudun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin wajen bauta din nan ba bambanci tsakanin sarki da fadansa da sarki da shantali da bawan sarki dukkaninsu bayi ne na Allah gaba daya an halice su dan bauta babu mutunci tsakanin mawadaci da talaka babu mutunci tsakanin mace da namiji babu mutunci tsakanin dan kauye da dan binni dukkaninsu bayi suke ga ubangiji in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda وكلهم آتيه يوم القيامة فردا musani cewa gaba ɗayanmu ababen tambaya ne a gaban Allah ranar tashin kiyama gaba ɗayanmu za a tutse mu da shugaban da wanda ke shugabanta da sarkin da fadawansa da gwamnan da kwamishinoninsa da shugaban kasan da ministocinsa da kowa da kowa mai gida da mutanen gidansa kowa sai an tutse shi a gaban Allah yau mai sirrin mar'u min akhi wa ummihi wa abihi وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ranar da mutum zai gama haifiyarsa ya gudu ya ga mahaifinsa ya gudu ya ga matarsa ya gudu ya ga ɗansa ya gudu ko sannan yana cikin gararin da ya fi ƙarfin ya tsaya ya tallafa wa wani ko ya agaza wa wani ranar da wani baya mallakar komai mai mallakar kowa mai mallakar komai shine Allah maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako gaba ɗaya ranar dangin Allah sai an samu hukumar da za ta tursasa su ƙarfi da yaji su ba Allah yuqaduna ila aljannati bi salati ko da da mari a ɗaure su a kai su aljanna ƙarfi da yaji su bi Allah a tursasa su fi da'a ga manzon sura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka muke kira ba ga gwamnan jihar Kano kaɗai ba ga dukkan gwamnonin da suka ce sun ji sun gani za su yi aiki da shari'ar musulunci muna sanatar da su Allah ya ce wa annabinsa Dawud alaihi salam manzansa yace ya Dawud ba ce your excellency ba ya Dawud kai sunanka aka kira kai tsaye ya kai Dauda inna ja'alnaka khalifatan fil ard lalle mun sanya ka halifa a ban kasa da haka sa kun bayyana nasu bil haqq kai hukunci tsakanin mutane da adalci wallahi tallahi ba hukunci na adalci sai hukuncin Allah yake manzon Allah yake duk hukuncin da ba Allah ne yake ba ba manzon Allah yake ba ba adalci bane zalunci fa kun bayyana nasu bil haqq wa la tattabi'il hawa karka bi son zuciya karka bi bukatan zuciyarka bi bukatar da take cikin shari'arka kundin tsarin mulkinka wala tattabi'il hawa karka bi son zuciya fa yudillaka an sabilillah sai son zuciyar nan ya bautar da kai daga tafarkin ubangiji innal ladina yudilluna an sabilillah dukkan wanda suke bautewa daga tafarkin ubangiji lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani bima nasu yawmal hisab saboda sun bar hakikanin imani da ranar tashin kiyama ranar hisabi in ya zanto annabi Allah ya masa haka to ina da sauran mutane ina da shugaban karamar hukuma ko gwamnati jiha ko shugaban kasa Allah ne ce ka yi hukunci tsakanin mutane da adalci kar ka bi son zuciya son zuciya zai kautar da kai da zaran ka bi son zuciya ba magana kawai ka riga ka bata kenan ka halatta ka lalace Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wa sallam inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi ka sani mun saukar da littafi a kanka litahkuma bainan nas dan kai hukunci tsakanin mutane bima araka Allah da abinda Allah ya nuna ma ba abinda kai ka gani ba abinda Allah ya nuna maka ya fuskantar da kai ya daura ka akai ta hanyar wahayi haka Allah ce da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka yake da shi wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alayhi mun saukan ba da littafi garwaye da gaskiya littafin da yake gaskata littafin da yake kamun sa kuma ya mamaye su gaba ɗaya ya gaskata su kuma ya shafe hukuncin su sai da shi za a yi aiki da haka sai ce fahkum bainahum bima anzalallah fahkum kai hukunci a tsakaninsu da abin da Allah ya saukar maka in ya zanto manzon Allah an ce da shi haka annabi Dawud an ce da shi haka yace na ga sauran mutane mu sani cewa rashin yin aiki da shari'an nan kwanta da kwarkwatarta yin dukkan wata dabaru da wani gwamnati cikin gwamnoni zai yi yan majalisa cikin yan majalisu za su yi shugaban karamar hukuma cikin shugabannin kananan hukumomi za su yi wallahi tallahi ha'inci ne cin amana ne yaudara ne ha'inci ne ga al'umma ha'inci ne ga Allah ha'inci ne ga manzon Allah Allah ko yace ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah ya waɗanda suka yi imani kar ku ha'inci Allah war rasula kar ku ha'inci manzon Allah wa takunu amanatikum kar ku ha'inci amanonin da ke tsakaninku da juna wa antum ta'lamun alhali kuna cikin sani rashin yin aiki da dokar Allah ha'inci ha'inci ga jama'ar da suke son dokar ha'inci ga ubangijin da ya saukar da dokar ha'incin ga manzon da ya zo dokar yaya za ka sakar gaban Allah ranar tashin kiyama bayan an tsare ka ana tuhumar ka da ka ha'inci Allah ka ha'inci manzon Allah ka ha'inci al'ummar da kake mulki me za ka ce a gaban Allah ranar tashin kiyama manzon Allah ya faɗa cikin hadisi babu wani bawa da Allah zai ba shi kiwon mutane ya mutu a ranar mutuwar sai zanto akwai wani tsofa ne na algusu da ya musu dangwace da ya musu ha'inci da ya musu illa harrama Allahu alaihi aljanna wace sai Allah ya haramta musu shiga aljanna wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito a wani hadisin yace babu wani shugaban jama'a ma min amir asirati ba wani shugaban jama'a ko yaya jama'a take mai yawa ko yar kadan illa wa huwa yu'ta bihi yawm al-qiyamati madlulan face sai an zo da shi ranar tashin kiyama hannunsa na daure a cikin wuyansa hatta ya fuskahu al'adalu aw yubika hujjo ko dai ya kasance ainihin a adalci ya warware ki ko kuma zalunci ya ki da su zuwa cikin wutar jahannama adalci ne kawai zai warware marin da za a daure mutum da shi ranar tashin kiyama wani hadisi ma bu za ki yi rawaito cikin sunan dinsa da haka gaskiya kananan hukumomi nauyi ne a kansu da tabbatar da shari'a musulunci bai kuma ko ɗaya ba ne dai wata karamar hukuma cikin yobe state abin gunin ban sha'awa aikin da karamar hukumar ke kai sa sai jiha ce guda dukkan inda gidan karuwa yake shi da kansa yake bi shi da kansa ke karfafar yan kwamitin shari'a shi da kansa ke leko asirin ya faɗawa yan kwamitin shari'a sai an tafi su aka kamo irin akwataɗin nan irin wanda a nan muka ce ban da su arna irin na sabon garin nan irin wanda a nan muka ce ban da su aka kamo su aka zube su ana tuhumar su da karuwanci yace ba ku ba karuwanci sai dai in kun yadda kun tuba kun daina ku zauna in ko za ku ci gaba da karuwanci ga kuɗin mota ko ci tafi gidan uwarta amma dai ba a karamar hukumar ba aka aka yi dan me ba za mu yi ba nan dan me shugabannin ƙananan hukumar ba za su yi ba don me ake wani kone-kone don me waɗansu maha'inta suke magudi mu sani ya yan uwa wajibinmu a unguwanninmu wajibin da ke kanmu akan kasuwanninmu mu rika umartan juna da kyakkyawa muna hana juna mummuna kwamitocin nan na hizba tsaya da gindinsu a kowace unguwa ta kafu jama'ar unguwar samari da dattijai su ɗauki ɗamarar yaƙi da fasadi da barna a cikin unguwanninsu in ma duk gari an ki kowa ya gyara unguwarsa to ballantana in wancan unguwar ta gyara in wancan ta gyara to dole garin ma a gyara gaba daya jama'a suna da dama su ce kai daga yau motar giya ta jiran shigo mana kano sai hizba suna da dama su yi wannan in dai an ki tunda Allah ya haramta giya din nan kuma hukuma ta kafa doka don me waɗansu mutane hukuma ta kafa doka za su yi mata taurin kunne da wani dalili Allah ya haramta kuma a Allah taurin kunne saboda haka kira muke da hukuma da cewa ya kamata su ɗauki mataki mai ƙarfi mai gamsarwa kar a ce ga wani mutum ya fi ƙarfin doka mun je hizba sun je wani wuri suna yawa mutane wa'azi dangane da caca da menene sai su wannan yan cacan suka ce ai su reshen tahir ne a je sai an hana tahir sannan su a zo hana su wani la'annan mutum da ya cuta da ya caca da fasadi a nan kasar a nan cikin kano to irin waɗannan dole sai hukuma ta ɗauki mataki na gaggawa a kai muna faɗin wannan ne saboda lokacin da jama'a za su fito su ɗauki mataki a hannunsu ba wani wanda za mu hauyi mambanin juma'a mutum da shi ya daina yanzu hukuma tana da lokaci tana da lokaci yalwatacce da ya kamata ta yi gyara amma ba idan aka ƙi yin gyara to kowa zai kokari ya gyara unguwarsu kowane yan karamar hukuma za su yi kokarin su gyara karamar hukumar su in dai har yan baka su boyi a kasar inyamurai za su kama mutum su yanke masa hukuncin kisa su ba kotu bane su sare masa hannu su ba kotu bane wani ma a neme shi a rasa ba a san me suka yi da shi ba sun kulle shi ne sun kashe shi ne sun yi balangu da shi ne ba wanda ya sani kulin kulin kubura da aka yi da shi ba wanda ya sani ko ba wanda ya sai tambaya yan sanda na nan sojoji na nan duk ba a masa komai ba sai a nan gurin a ce in hizba ba za su yi aiki ba da wani dalili da wata hujja da wani dalili da wata hujja dan ba ka shigo su baka san iyamu dai suna nan gwamnan abiye kuɗi yake ware da kuɗin gwamnatin jiha ya ba su su ba gwamnati bane ba ba wata doka da ta kafa su ba ai mutum da kuɗi bane sai kafa su mutane ne sai ga fasadi irin na san ya musu yawa suka ce bari su hana da kansu sai kwace ayyukan yan sanda yan ofisi dinnan da sai karkashe mutanen mu a Lagos ofisoshin yan sanda gare su nasu masu zaman kansu har yau ba hana su ba har yau shugaban ofisi ya fito ya saki dukkan gwamnonin arewa ya ce wanda ya isa kai shi kara kotu ya kai shi ba abin da aka yi masa to dalilin mai za a hana mutane ayyukan hizba a nan gurin in su wanda aka naɗa su sun ki kowa ya kama hizba a unguwarsa dole sai an hana fasadi a bankasa dole a hana fasadi a bankasa bi izini da ala mun sa ko munafikai waɗanda suka karye na gwamnati al'amari akwai munafikai cikin waɗansu jami'an gwamnati zai kare da ruwan al'amari akwai munafikai cikin waɗansu ma da yanzu suke zuwa wajen masu tsafi wai kan yaya za a yi ma a hana shari'a ya za a yi a hana ta ta hanyar tsafi ta hanyar sihiri ya za a yi ko a haukatar ko a ɗimotar ko a lalata aniyar dukkan wanda ya ce sai ta tsaya in ma gwamnan ne in ma mataimakinsa ne in yan majalisa ne in ma wani malami ne mai kuzuzuta abin yaya za a yi wai a gabayansa wayan kuru na wayan kuru Allah wallahu sallu makirin wa makaru makara wa makarna makaran wa hum la yashurun fanzur kayfa kana aqibatu makrin anna damarnahum wa qawmahum ajma'in فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنزلنا الذين آمنوا وكانوا يتقون akiba tana tabbata ne ga masu tsoron Allah mai tsafi ba zai ci nasara ba wala yuflihu sahiru haisu ata ya dade yana yi idan Allah ya ga dama saboda ka'idar fazarni wa man yukazzibu bi hadal hadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun amma bai isa ga gurin ubangiji ba ranan da ta ta kare to a ranan sai da ai labari yadda su makiya shari'a din da suka kanan da gwamnati suka shiga suka yi ruwa suka yi biki suke fadanci suke da sunayen waɗanda suke ganin ɗan gaba ne gaba dai shari'a ne da yadda za a yi wai a gabayansu mu kuma muna da sunayen dukkan wani wanda yake maguɗi da ita shari'a ne akwai cikin ma'aikatan tsaro a nan fa yanzu haka muna da labarin waɗansu gidaje an hana su nema muji amma akwai masu gidajen da suke haskaka bidiyo har gulubin suna nunawa a cikin kano tare da ɗaurin gindin wani jami'in 'yan sanda akwai jami'in 'yan sandan da yake yawo da 'yan daba da 'yan sanda 'yan uwansa suna suna gayyato masu bori sai an yi bori don mai hukuma tana ganin kyale in waɗannan jami'an tsaro ne suna tafiya da wata bindiga da aka ba su bayan an ba su wani horo irin na arnanci to mu ba jami'an shari'ar musulunci ne muna tafiya ƙarƙashin wani horo na imani wanda ba mu ji tsoron mu su suke ji tsoron mu mu ba mu ji tsoron mu in fa za a kyale al'amuran su tafi a haka za su iya dagulewa in kunne ya ji to zai ji isra Allahumma izzil islam wal muslimin wa dhill shirk al mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم